Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka sunana Musa Mamman ne ke jagorancin wannan muhawara dan jarida ne a Radio Nomad FM ɗaya daga cikin rediyo da ke hulɗa da Studio Kalangu. A garin agadis ana sauraron muhawara ta Studio Kalangu bisa kan tashar Nomad FM da Sahara FM kuma a nan Cirozirin ana sauraron muhawara ta Studio Kalangu bisa Radio Azuru mita 99. Wannan muhawara ta mu ta yau maudu'in nata shine shaye-shayen miyagun kwayoyi da matasa suke yi a nan garin Ciro wata irin hayya ce za a bi domin shawo kan wannan matsala. Gunduma ta Ciro tana cikin ɗaya daga cikin gunduma ta jihar Agadez mai hwaɗi inda tana ɗauke da al'umma wajen dubu ɗari uku da ishirin da hudu da ɗari takwas da goma sha biyar a cikin gidaya da aka yi ta al'umma ta alaf dubu biyu da goma sha biyu kuma karamar hukuma ta tun tana ɗauke da al'umma dubu tamanin da hudu da ɗari biyu da tasa'in da biyu inda a ciki dubu arba'in da da da tara biyu takwas matasa ne wanda ƙasar da shekara goma sha takwas a cewar da cibiya mai kula da harkar kidaya cewa da ines ta garin agadesa shashayen miyagun ƙauyi na ci gaba da kamari a cikin wannan karamar hukuma ta cire zirin to wannan kuma matsala tana ɗo hankalin al'umma to menene ke haddasa shashayen miyagun ƙwayoyi a cikin garin ciro wa'in surin illoli ne ke kawowa kuma waɗansu irin hanyoyi ne za a bi domin a magance wannan matsala to domin tattaunawa bisa kan wannan tambayoyi mun gayyaci abdulrahman almumun umaru wanda wakili ne na mai gari na cirozirin malam abdulrahman almumun barkar zuwa barka studio kalangu muna tare kuma da dodo maza waje wanda shine mataimakin shugaban haɗin gwiwa na ƙungiyoyin farfula a ƙaramar hukuma ta Chirozerin. malam dodo salam alaikum alaikum salam muna tare da madam aisa dodo wadda ita ma wakiliyar uwayen yara ce aisa muna lahiya ko lahiya muna alhamdulillah kuma a ƙarshe muna tare da muhammad dodo wanda shugaban eh, matasa ne a nan ciro muhammad muna lafiya ko To madalla kuma barka ku da halarta da kuka yi a cikin muhawara ta studio Kalangu. To za mu somawa da wakili na mai gari na Ciro. Takaice kamar kana iya kwatanta mu wannan gari na Ciro Zirin yaya ne ke ciki? Garin Ciro dai abin da yake ciki kamar yadda ka ɗauko maudu'u wannan na shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Don ka abin da yake wakana ne a nan garin Ciro. Amma an taɓo mana inda ke mana kaikai ne. Ko ba gaskiya faske yau shi shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a nan cikin ƙaramar hukumar tamu ya zama hadarin dare gama duniya. ko ba gaskiya ba mu da kanmu muna son wanga abun tunda tarbiyyar yara ta taɓarɓare bon wannan abu a garinku ku menene ke kawo shi abin da yake kawo shi gaskiya akwai stadir ɓata gari ko ba gaskiya ba ɓata gari da a da a garin ga yaro ko ya nemi shaye-shaye ba za a iya samun shi ba to akwai baki da suke zuwa da in kan nura a ciro babu daba mai amma yanzu daba ta haƙu a ciro kuma su wane ne ke yin daba baki ne waɗanda ke zauwa daga wasu gari ruwa suna zauwa kamar sai a ga wasu kamar neman aiki suke zauwa yadda mutane ke ganin cikin gari warke ba neman aiki ba suke zauwa daga daba ne da sace-sace suke zauwa sai su haƙa bayan gari cikin gulabbai yara na zuwa can wurin suna sayan ƙwayoyi wurinsu don shi ne yasa duka yara suka tabarbare kuma ya kamata a a kiri matasa su da suke da ruwa da eh, tsaki a cikin harakata a kiri matasa kasan komi aka ce eh, sai da sai da matasa to matasa su suka san hanyoyin da za su bi kuma su suka san idan aka ce za a ɗaukan mataki bisa kan wagga eh, haraka ni ina ganin dole sai an haɗa da matasa an bi matasa an tambaye su wani irin gudunmawa ne za su iya kawowa domin a ƙalubalanci wannan abin kuwa. to muna tare da jagora nasu na matasa malam muhammad gado wanda kuna cikin jagora na matasa a nan ciro zirin to muhammad gado wannan matsala ta shashaye a nan ciro gaskiya ne haka ne malam tun da ka ba mu bakin magana eh, bisa wannan abin da ya shafi harkar shaye-shaye a nan wannan guduma ta mu kwaminikin mu za ce muku abu ne wanda kama ya zamana a kowane wuri yanzu shi ne ke cikin wannan ka'ida ta matasa kuma mu mu ne mu ne eh, muna tare da su kuma muna ganin irin abin da yake haifar musu don shi ne muke so a kowane lokaci kamar dole ne sai hukuma ta gaskiya ne wannan akwai shi wannan akwai shi akwai shi eh, shaye-shaye shi ne ya dame mu fasko san kana ganin shaye-shaye shi ke haddasa abubuwa da dama saboda a lokacin da za ka yin shi kana iya aikata komi kana iya aikata faɗi kana iya aikata sata kana iya aikata kashi kana iya aikata kai faɗa kana iya gama husuma wadda yake ba ta da misali kenan kaga abu ne wanda yake yana cikin yana kwanan mu da tashin mu a haddasa ta abin da yake haddasa ta kama eh, babu babu babu babu tsawantawa ta yara kamar mu ne uwaye saboda yau uwaye muna son mu ba mu iya musu magana ba mu iya sanin menene suke aiwatar da yaro baka san da wa yake taya ba yaro baka san ina yake taya ba yaro baka san menene yake aiwatar da dole ne ya shiga wannan abubuwa kenan inda ka tabbatar da kai ka ɗauki responsibility ka a matsayin ka na uba ko a matsayin ka na wakili ka ɗauki responsibility ka dauki eh, mataki da cewa yaron nan naka in ya shigo gida ka san da ya shigo gida in yana da aboki ka san yadda yana da aboki in ya wani wuri ka san inda ya kenan wannan abubuwan ba ya kasance ba ka abin da nake so in kara ba to kai zancen waye muna tare da Aisa ku ne anan wakiliya ta wayen yara ku a ganin ku miki haddasa wannan shaye-shaye ni a ganin nawa abin da yake haddasa wannan shaye-shaye yawancin fadodin nan ne da shike ba mu da kula ga yaran namu fada ta yawa a garin kuma yadda abdurrahman ya fadi fi sibilillahi me yake ka mana wagga harkar gata ta Eh, mi ake ce mata ta kwayan gada wani shaye-shaye abin da yake kawo mana ita a gari shine mutanen nan masu zuwa suna shigo cikin gari su dai ne mafarin mu duka sun rikice sun ragece yadda suke hada kansu da su suna neman su suna sayanta cikin kori ne cikin ina ne garin duka dai fi sibilillahi mun ji wannan ciwo sosai sosai sai na inda waɗannan kwayoyin na suke ta shigo mana a garin hatta kai yanzu yara duka duka duka rayuwarsu ta tabarbare in yaro ya fita ma kawai da ya zo ina ka fito fada na fito fada gaba ka san ba suwa ne a ciki su ne ne mafarinta kawai yara sun tabarbare mana gaskiya wannan yana cikin abun da suke mana ko bulaguro ka tahi kai uwa ranka yana ta magana game da wanga abu da ya shigo cikin garin ka kuma akwai shi mun san da shi yanzu iko muke roko su zo fadodin nan duka a rushe mana su. Dudu maza dan ɗan kungiyar hula ne a nan Cirozirin ku a ganin ku yan kungiyar farfala muke kawo wannan shaye-shaye na miyagun kawai ga matasa musamman. ok madalla don ka abin da ke kawo abin da ke haddasa shaye shaye nan faras sauran abokai na duk su wani su zancen eh, zancen nan duka guda ne dabar da ke ne namu uwaye sake ne kamar rashin kulawa da yaronka ina ya ini ina ya kwana ina ya kawai yaro ya zo maka ya fita babu kulawa don rashin tarbiyya kenan yaro ba ka yi sake ya silbe ma baka bashi tarbiyya ba tun yana dan karami don yana hita kawai yana taya yana maratuwa saboda ka dole ne ya shiga shaye-shaye kuma zan can nan da su eh, mai gari suka yi da representant ta uwayen yara har wannan haka ne sai wannan remark ce kamar wanda muka yi mu mun yi ta haka ne sun kayan da kuka yi ne wannan sun kayan da muka kuma mun gani kwaya wannan masu zuwa nan su suka kawata masu zuwa daga wani gari su ne suka kawata paske dan menene mu mun gani da yara mu dalle ba su san wannan kwaya ba babu shaye-shaye a baya babu shaye-shaye yanzu zuwan da suke mu ne shine muke remarkan yara duk sun tabarbare duk su ne eh, wannan suke kusa koya musu suna sai da musu ita da maharin kwaya wannan daga su ne waɗanda amma babban abu babban abu abin da nake kaman kuka na muna magana zan ma uwayen yara da Allah yaron ka baya ga garka ku shirishin kula ne kuma akwai wani abu da zan kara kaɗan ga matasa wanda suka kai munzalin su yi aiki akwai wani abin da yake kawo yaro shi ma ya tabarbare shiga cikin shaye-shayen kwaya da sauransu rashin aiki yaro ya taso bai da aikin da zai babu aiki a yi kirayen a yi kirkiro ayyuka ko da na ke ne ko na abu mu uwayensu da sauran authority kin kamar a ɗaukar musu hankali yara a ɗaukar musu hankali Eh, mu da ba su wani aiki can saboda wannan shi ma yana zai taimaka ga wannan shaishe. Abdurrahman Almumun Umaru eh, wakilin mai gari na Ciro ku mi kuka gani bisa wannan shaye-shaye kamar mine za ku ci bisa shi. Duk zaman da aka yi ni an shayin zama a bariki ina kawo zancen nuna Bremen ya kamata a yi kontrole ni mi nike tsoro yo kama yo in ka diba ka gani duk inda Nishar take da makwabta akwai wani tashin hankali da yake nan na terrorism yana faruwa. kuma tashin hankali na terrorism wane ne su wane ne ke zuwa a musu da sarbo asas terrorism matasa ne ko tun gari aka ce tun gari bai girma ba ciro tun yanzu tun muna mutara tunda mutara ne na goma da ya zo an san shi abin da ya sama muka ce maka baki ne ke kawo ta bakin saboda duk wanda ya damu da rayuwar kanni shi da wa'anda ma ke zaman kanni shi yau duk wanda ke da tsarar kannan ka kannan ka ne kuma wata ran ka aihu yan kananan suna zuwa girma kenan dole ne zaka ba da hannu zaka dafawa domin a yaƙi wannan abun tun da yanzu abin mamaki cikin shuwan abin wai ba ma maza ba mata za ka gani kuma munan garin abin matsalat kamar daga yara daga shekara goma sha ɗaya zuwa shekara goma sha biyu duka fa suna shan shuwan abin duka suna sha za ka gani yarinya mace bata tashi ma in ka ganta za ka cewa ai gaba bata ma fara wayewa ba tana ecole ecole ne sai md za ta bar lakol ta shiga biye shisha shisha shisha shisha tana zuwa har tana shan tana shan su giya da sauransu shaye-shayen gari to mun gode malam muhammad gado kamar a bangaren ku na matasa kamar wa'ansu irin eh, illoli ne wannan shaye-shaye zai iya kawo a cikin rayuwa ta da kullum cikin garin ciro sirin eh, shaye-shaye yana iya kawo illa da yawa ina ga muku eh, illa yana iya haukata da za ka ganin cikin shaye-shaye in ka shiga desa za ka kwallo ka za ta sakewa za ka fita hankalin aga da ka fita hankalin ka zan wani abu a cikin community ka zan wani aiba a cikin community za ka iya haddasa faɗi abin da baya da fa'ida abin da baya da kyawu baka san ko ka aikata shi ma sai daga baya in ka saku za ka tabbatar da ka aikata wannan abu za ka iya faɗa haka kashe haka jima ka gani sai ka sabutkar da wannan shaye-shayen ka fita cikin hankalin ka komo za ka tabbatar da abin da ka yi ba gaskiya ba ne. za ka yi rashin ladabi wanda ba ka san wane ne za ka ma rashin kumiya ba za ka ma tsarar baban ka rashin kumiya za ka ma abokin baban ka rashin kumiya ko kuma za ka ma uwayen ka rashin kumiya ko kuma a ka tada ma unguwa hankali ba su ba wanda isa maka magana kaga abin da adda kai eba eh, da ke cikin shaye-shaye wannan in aka shiga shaye-shaye aka ta dan kamar cikin eh, fa'idar shaye-shaye da an shiga cikin shi inda tarbiyya ta lalace kenan babu wani babu wani alheri da za ka tunda an ka diba ka gani yara na da a cikin unguwa za ka gani lattijo guda za a iya kwantarolan unguwa ko ba diyan shi bane da yayi magana an zama nan me yanzu inda shaye-shaye kowa shaye ke saboda lokacin da za ma yaro magana kai da kanka yaro yana dibin ka ido da ido baya ma sadda kai za a dibin ka kenan ka san akwai akwai akwai ibba to kaga abin da za a haifar da kenan mun gode malam muhammad mohamed gado dodo eh, a matsayin ku na 'yan kungiyar farar fula kamar wa'yansu ne illoli ne suke tare da wannan shaye-shaye na miyagun kwayoyi a cikin al'umma illolin da <clears throat> shaye-shaye ka kawo a cikin al'umma da yawa ne ba su da yawa ne shaye-shaye miyagun kwayoyi yana kawo take yanke yaro ya zambara yana kawo sata yana kawo fada abokin abokina ce su mutum sai ma ya kashe mutum kamar ya kashe kyashi kuma akwai illa babba wadda yake kawo ga mutum wadda yake yaro a wani lokaci gaba daya ya fita hayyacin shahuka yaro hako ce da Allah abada shi ba can ba duniya ba lahira don illa na shaye shaye wannan da yawa ne mm, wani kama wani irin koma baya za a iya samu a cikin za a samu koma baya da yawa kuma ba babu abin da ya kai mutum daraja wanga mutumin da yake shaye-shaye wannan bakin da hankali ya fice shi an koma baya parce ya fita hayyace mutum babu mutum eh, guda to a cikin garin ma ba a samun mutane wanda za su kula da gari na kirki dai masha kwaya ta yawa don illolin shan kwaya da yawa ne da yawa ne akwai koma baya ga gari kwarai to gode malama aisa dudu wayan yara ne ku me kuka gani bisa wannan illoli da ake haɗi bisa harkar shaye-shaye. dai zan cewa gaskiya wannan harkar nan da ikon ina kira ga jama'a ina kira ga uwayen yara ina kira ga malamanmu ina kiran ga partenaire da kansu ma da wani duka wani dai action duka wadda ta iya vraiment ta kawo ma yaran ga wani aiki bisa illolin ne kika gani bisa kamar illolin hmm. gaskiya matsala ce babba shaye-shayen nan matsala ce babba biske yaro yaron da yake shaye-shaye bai da avenir kuma ya zo ya tunku da wadansu su ma su zo bayan shi kaga abin ya zama gama duniya ma ba ko gama gari ba yara duka sun tabarbare sun tabarbare ba su da hankali ba su da tarbiyya ba su da ko kai da ka haife su yaya ka iya balle wani can makwabci ko ko wata dai in an ce ma garin dan garin ne gaskiya sai in istuwar wadda shike tana nan tana sha mana kai sosai sosai illa da yawa ce ga rishin tarbiyya ga rishin ladabi kuma ga onora nora aucun ba a samu cigaba ko gada gaba ko gada cikin wannan cikin wannan harkan nan ina cigaba yake kullum mutane suna cikin tashin hankali yaron ka kaza yaron wane kaza abun yanzu ya zama gama garin gaba da ya fadodin nan dai ni nike kuttun su diske fada yanzu in an ce maka fada ne to komi ya fara daga can fa malam uh, abdurrahman almumun umaru ku menene za ku ci bisa illolin da suke haddasa wannan shaye-shaye na miyagun kwayoyi illa sha illa za ni gaya maka illa guda ma kamar illolin da shi wannan zai iya haddasa yake kawowa stadir mutane ba su ma iya tsare da kayan kama kamar ka iya tsare suyo for example yau in ka lura illar da ya kama namunan garin ga a zaman ga da ake yaro hamsin da ɗaya suke rufe gidan kasu na agadas na nan ciro bisa kan irin matsala dalilin shaye-shaye barske shaye-shaye in ka sha lokacin da ka saku litefo in otur dose sai ka ƙara sa kakin nan wiwi man kakin nan da kake ciki in ya zamanto kama ko mutum tsohon shi ne fa ko kuma wani urash shi wanda yake kuma ya hana mushi kuɗi in yayi tunani in man kakin ya dame shi in stress ya dame shi yana iya yin wani mugun aiki fa so in bai samu hanyar sata ba in ya gala sel solution ya kashe doka ce kashewa zai ya doka yo gari baka iya ashe moto washe illa ce ha salula ba ta sha wasu kayayyaki wasu abu shaguna dira ake ana fashewa kuma duk yara ne kuma duk dalilin mine ne dalilin shaye-shaye ne tunda zuwa wani lokaci babu shi wanga abu yanzu ne yanzu yara yanzu akwai waɗanda yaran da in suka fito ma kamar yadda eh, abokan muhawarar mu suka ce kamar za ka gani yaro wani bi mutum yana da amfani za a iya makominikin shi wani amfani zuwa gaba da lavenir bai ya zo ya sa kan shi ga rayuwa kenan an rasa wannan abun farske sai ka zama shugaban kasa ma wa sani rayuwa Allah ya yi kowa da tashi sa kana iya zama shugaban kasa kana iya zama ba a sani ba ma eh, shi dai Allah da ikon shi babu abin da mutum baya zama don ku illa ce an yi asara nan wurin kuka diba kuka gani kuma menene mu muke kira kamar kiran da muke saboda illolin mu da kanmu kamar suna ba mu tsoro abin tsoratarwa ne paske ko ina an kaddi ba ka gani yo shaye-shayen ya zama hadarin dara gama duniya ko ina ne kokowa ake Muhammad Dodo eh, Gado Eh, ku ne jagoran matasa a nan cirozere kamar a ganin ku zuwa suke da laifi buskan wannan shashaye laifi laifi na kowa ne paske na farin da a ce uwaye ne uwaye paske tarbiyya ce eh, mine ne sa ce muku tarbiyya ce eh, sai ka kula da ɗanka saboda shi za ka yanzu inda kan riga ta ta fito in ba kula da take ta kana ba ta ruwa kana gyaranta kana kewaye ta to kaga wannan abun ba za a ci gaba ba to haka yaro yake ɗazu na yi bayanin da cewa yaro in kana da shi matashi ne paske cikin lokacin shi abu ta za ta za a sake wani yanayi paske balaga zai ya kai namiji inda ya kai namiji da bakin shekara goma sha biyar ya fara zama namiji kenan in ka bar shi tare da wa'ansu mutane ba ka san da wa yake taya ba tunda yanzu wata abu ta fito da yara ɗakuna ke gare su cikin unguwa sai su yi ɗakin su aikin nan ba ka san abin da za a aiwatar da shi ciki ka san wacce irin shawara za ta zauwa ba tunda yara ne sont pas conscients d'eux-mêmes kacin harin dai uwaye ne eh, uwaye ne kenan wannan wannan wannan abun sai sun kula sai ka san danka ina yake tahiya sai ka san danka da, da, menene yake aiwatar da aska yana zuwa gida a lokaci aska tarbiyyar da ka bashi yana yana bai kaida abin da ka ce mishi yi in ka sa shi lakwal yana zuwa ba ya zuwa in ka sa shi lakwal shi da mushannin shi ya suke ba ka tambaya in ka sa shi lakwal shi da yara abukan shi ya suke eske eh, yaran ganawa ile violan kamar yana da yana da fada kiran wannan abubuwa in kana biye da su dole yaro ya miƙe ba shi ga wannan shaye kaji kamar abin da nake so kuma hukuma ita ce kariya ce wadda ita ta fi kowa ita ce ita ce sama ga kowa hukuma ita ce sama ga kowa paske ita ce kamata ita hukuma ma tana da lahi tana da lahi tunda sa ido ne in mu muka kama mata mu uwaye kuma sauran matasa suka kama paske akwai akwai matasan da ya kamata su kama bisa wayewa kai in matasa suka kama uwaye suka kama dole hukuma a gare ta dole hukuma ta sa ido tunda mu ban mu kula ba tunda hukuma ba ta iya za kai tsaye da rana tsaka ta zo ta ce a ah, wanga wurin na liƙe shi a ah, sai ku kun kai mata sannan ita take ɗauka mataki ita da ke da ƙarshe mataki na ƙarshe wadda za ta ja wanga ɗaki da yara ke gamuwa da suna kashe saboda akwai wata illa ta musamman sun ga abin da bai kamata shaida mai eh, amma yanzu mu muna ganin abin da ke cikin yanzu cikin unguwata sai in ga abin da ake wakana na sa abin nan ba gaskiya sai in yi shiru mai iko su za su su mini magani mai sai na ta gare su na shaida musu da cewa unguwata ina ganin abu wanda bai kamata ba kenan a lokacin nan su za su ɗauka mataki paske sun san menene wannan abin yake mun gode na ga bakon da ya shigo cikin unguwata wannan bakon ban yarda da shi ba yana yana kiran yara yana aikin su yana yana yara na zuwa wajen shi mutane na yawan zuwa wajen samari na kenan sai in te in ga hukuma hukuma za ta binciken shi ma ba a lokacin nan za ta za ta kama shi ko za ta mishi wani abu zira ido za ta yi ta bi sau da kafa ta gani har da abin da take ake nufi ta cin mishi mun gode malam muhammad kado dodo mazawaje ku a ganin kuwa ke da laifi laihi na mu duka ne da mu uwayen yaran da yannin yaran da ikon gaba daya duk na laihi sake muka yi bisa yara abin da ya kamata mu ma yara ba mu shi ba ko Allah ya ce Allah ubangiji ya ce mu ya ba mu kiwo ai ba kiwon kashi bane ba mu mm. kiwon yaran mu da matan mu da iyalin mu ba mu da kiwo ba mu da kula ko guda iko shi ko te nashi shi yanda Muhammad Gado ce kamawa ce ku tashi in tanye ku ni abin da ya sana maka wani magana an tanke defenseur de droit de l'homme nan uwayen yara suka zo min da gudu suna kuka yaran su an kama gendarmerie duk ba wanda kai 14 shekara 14 13 14 da na je tun da aiki na ne na je an ce mini wani cikin uwayen yara ce mini yaran nan an ba su kashi zo ita eh, eh, tortire ku da na je sun bubbuge su mai non fatti limati bon sai na samu gendarme kina ce musu bola eh, ba a maltraitin miner in kuna son da kuma texti vraiment bugu wannan bai taso ba harakan nan gendarmerie ta turo su justice rana guda ne di matin jusqu'au soir da sahe da ke hausa muke da sahe zuwa marci ina ina justice juge ya kira su juge d'instruction ba na yanzu ba wanda ya tashi ya kiro yaran yara duka babu wanda kika turzon da guda guda kai mene ne maharin wanga ashe kai fada gare su kuma maharin shisha suke sha wanga shishan nan cikinta suke sa kwaya daga nan bisa cikin wannan hirar tasu ta fada nan suka gamu su suka yi repartition ku kai wane da wane da wane ku an tuna waya ce waya ta mutane wagga ta electricity ta da binne sai sun san kowa ya kwana su dace ta nan su dace su nade ku ɗan sata ta bace ku mini can suka yi formation kin su ga fada kadiba mem su dan jure lehi na wanga wanga lehi na muni na uwan yara vraiment mu tashi bisa yaran mu mu kula da su mu kula da fitar su mu kula da inda suke ini mu kula da inda suka kwana amma yaron ka fita tun da marace ya kwana wani sai kuma ilve ya zo baka tambaye shi ba sake namu ne babban sake namu ne na uwan yara abdurrahman lehi gawa yake gare ka to laihi kamar da yadda abokan mahawar mu suka ce laihi dabor yana na farko yana ga uwaye ko ba gaskiya ba abin da ya sa faske shi su ma'ikonta yi wa wani ma'ikonci da za ka gani shi daga wani wuri aka tado shi aka kashi gari aka kashi cikin gari baya da labarin abin da ke faruwa in ba abin da yake cikin barikin shi ba don mu al'ummar gari idan abu ya dame mu mu ya kamata mu yi komite mu she mu ga eh, ma'ikonta mu kwatanta musu gaskiya ga abin da yake damun mu ya kamata a kama mana ko ba gaskiya ba kuma mu da kanmu ya kamata mu sa ido da sai mun sa ido mun san ina da ina ina da ina ina da ina ne adda kwai ina da ina ne duka wa'annan mazaunonin wa'annan inda ake sai da kwayoyin nan suke idan muka yi wannan abin tunda garinmu ne mun damu da yara sai mu je mu kai mu hukuma mu ce musu ga yadda muke so a yi muna da tsari wanda yake in yana musu mu mun san hanyoyin da za a bi niyo na kai stadikin da babu irin tsarin da bani iya kama furke a da duk wani wanda yake shida kwaya nan garinga tunda babu dan garinga babu wanda za a cewa ko kaza ko kaza babu dan garinga cikin waɗanda suke sai da kwaya babu shi ne nake ga muku laihi na uwaye da farko nan ba su kadai ba da mu matasa mene laihin matasa mu mu omwes devoir namu wani bi muna yin shi idan aka gamu reunion tunda muna ganin abin da muke gani da aka gamu reunion muna cewa gaskiya kamata a diba matasan nan bremen suna nan suna shaye-shayen nan bremen ba abu bane mai kyau ya kamata a tashi a yaƙe shi tun yanzu tun bai kai wani wuri ba sai da muka dibo abin har ya kai wani wuri ya wuce gona da iri kuma idan muka dibo cikin tarbiyya kamar yadda suka ce da muka taso da da hakka kai college radda babu lakol akwai makaranta in ka diba yau in kiligawa makaranta za ka yi cikin garin ga makarantun ne kaɗan ne shi ne yanzu yaro ƙarami ma da ya sabko daga lakol babu makaranta gani yake ya girma mu da yake mun taso mu yi makaranta sai muka gane menene ya samu kamar muka zamana kurum muka gane wa'ansu abubuwa cikin rayuwa kuma yara babu distraction de babu wajen shakatawa tunda akwai wurin shakatawa inda mutane da yawa suke gamuwa baka zuwa da wata kwaya ka ce ka shata ka tarda duk abin da zaka tarda bai wuce ka tarda ba dai a ce maka giya ne za a sha wurin shayi kuma shi ma inda ana respectan ka'idar shekaru duk irin wa'annan mutane wanda shekarun shi bai kai ba bai kamata su je shi don kowannan tsari mu ya kamata mu mazamana gari matasa da wakilan galgajiya da hukumomi mu zamana na tare mu san menene solution mu nemi solution tunda dai sha yanzu menene maganin abin kuma muka nemi maganin abin shikenan sai ba mu iya kawo ƙarshen shi ko da ba mu iya kawo ƙarshen shi mu sa ran wanga abin muna iya kawo ƙarshen shi to mun gode mala Abdulkuman. aisa dodo uh, uwayen yara to ku kun shi dai yawancin kowa abin da ya ce bisa lahi ku a ganin ku lahi ga wa yake to ni dai kamar dai yadda muhammad gado ya fadi da wadanga mahawaran ganamu yadda suka fadi lalle lalle akwai rishin Eh, rashin CV na uwayen yara. Menene CV kulawa? Ka kula da danka ka san ina ya ini, ina ya kwana, daga ina yake, shi wancan ma da ya zo nema shi dan gidan wane ne, shi wane ne. To wannan fisibilillahi matsala ce babba laihinmu ne mu uwaye, tunda ba mu yin CV yadda ya kamata ba mu kula yara. ba mu nan ga neman dai didigin daga ina yaran ga suke fitowa ko ko lakwalkin gama in sun tayi sun je bu su je ba bu mu sani ba ba mu tambaya ekololi wanda ba mu zuwa kusa da direktorori mu tambaya eske yaron ga lalle haka nan ne ko mun jiya sai mu yi kunnen shege musan mu ce a ba haka ba ne dana ba haka ba ne shi yadda muhammad gado ya fadi fisibila wannan zancen nan akwai shi uwaye suna da matsala da kanmu ne tarbiyyar yaranmu mu muka tabarbare ta tunda yaro sai ya ini ya kwana ma baka gan shi ma ba baka tambaya sai ya zo maka da wani babban laifi ko ko kashi an ce maka yana can like swat gendarmerie swat yana komisariya to mun gode malam malama aisa shikenan dai laihi a ganin ku wallahi kuma da rishin aiki shomaj ma ya musu yara tunda yanzu uwayen yara ba su da halin da za su biya equal prive yaron kai na da nivo troisième yaron kai ya yi karatu har ya je ma har terminal ma amma equal prive ba ka san bata ina za ka shigo ta balle ka biya mishi sun zo suna nan da avec leur diplôme ma da diplom kinsu suna nan kwance kai a darme ba su san ta ina za wannan lehi kuma muna kira ga gwamnati ta nemi yadda za ta cinyo kanshi na gwamnati <laughs> Malam Muhammad Gado, kama menene za a iya yi domin shawo kan wannan matsala a ku akwai hanyoyi da yawa ana zancen aiki aiki ma in za a yin shi ko da Eh, aiki za a badawa sai an yi kula kuma akwai wayewa kai shi ne ya kasance babu shi yanzu irin wanga yanzu ka gan shi wanga yanzu ai ga mu wurin duka ɗaya daga cikin abun wayewa kai ne wanda ya kamata a ce ana samun shi unguwa unguwa a lokacin nan irin wanga haka a kawo shi cikin unguwa kamar wanga emission kin a yi ta cikin unguwa za gani abin za a rage kenan za su tabbatar da wannan abin da ake cewa suna yi ba mai kyau ba ne. ɗaya kenan sa'an nan wa'an gama gabatan yanzu sarakunan gargajiya da kwai su ne uwayenmu su ne uwayen kowa paske su ke rike daga gani kenan yau in aka dafa musu suna da wakilansu suna da masu unguwanni sai su tai su waye mutanen unguwar su kanuwa to daga, daga sama an ce daga bariki an ce to yan wanga shaye-shayen babu shi duk wanda aka gani akwai wani mataki na musamman da za a ɗaukan mishi kenan mutum dole za a jin tsoro tunda wakilin ungoshi ne ƙungiyoyi na matasa da yawa da wanda a ƙa'idance an san su hukuma ta san suna da eh, takarda haifuwarsu da komi da komi suna jan ƙoƙarinsu abu ne aka ce in yayi yawa kamar ba ji magani amma sannu sannu ba ta hana zuwa tunda yau menene zan ce maka eh, matasan da kansu yau suna neman halin da za su samu paske wanga abubuwan yau hali ne ke bada shi ka ta yi. suna so su su waye ma dangin su kannan su ne danginsu ne abokansu ne su waye musu kai me ba su iyawa tunda yau duk wanda zaka zawa ka ce za ni zawa in maka abu cewa za mi zaka bani tunda dubara ce tunda sake sake tsari ne sake yanayi ne da ka san in zaka waye mutum kai sai ka bashi wani abu zawa za ka kira shi waye maka kai dan saboda gaba to yanzu wayewar kama in ka kawo mutum ka zauna da shi ta za a yi wancan ai mutumin banza ne an bashi kuɗi ya zuwa cin yau za ta rama mana zancen banza kenan a fatu da la zancen sun yadda shi mai yau in ka ɗauki shugabanninsu yau wakilansu matasa in ka ɗauki ƙungiyoyi na matasa ka kawo su kace musu suna so kana so su waye magarin ciro kai na cewa shaye-shaye aikin banza ne shaye-shaye ba da fa'ida shaye-shaye ba da amfani shaye-shaye na kashe gari za a mai da ciro kinku da kuke so baya ka ba su duk inda za su taya fada suka kai ko da ba su ba su kuɗi ba suka kai shayi suka kai abin ɗaya eh, cingwamkin da za su yi eh, guje da za su ci suka ce musu wanga abin zuwa gaba za ku gani yadda za ka kasance in kuka bar wannan abin za ka gani sun yi amma da ka tura yanzu wanga ka tura shaka ne ya mawaye ka ce za a kai kyale shi mu za a mawaye ka gani abin ya zo ruwan dare kuma dole ne sai su an dafa da su sai an kirawo su kowace unguwa ka santa yau in ina cikin unguwa gana san samarin da ake jin magana shi sarmayin da ake jin yara ke jin magana shi baske yana yana kashe musu wuta menene wuta in suna bukata wani abu yana yana musu in suna bukata wani abu yana shiga gaban su sai sai sai da taimako taimako kuma ana ta jira har yanzu ana ta jira kuma zawa zai insha Allah to shikenan malam dudu Eh, mazawaje ku menene kuke yi domin kare wannan matsala an farfada abin da muke yi eh, muna aiki tare da 'yan sanda paske mu yanda su ah, ga turanci suke cewa nous avons les yeux ouverts dans la ville shi iko wannan ma'aikanta wannan polisai da gendarmomi da sauransu force de l'ordre ko jami'an tsaro ba su aiki su kare suna son tallafi to mu ne muka tallafa musu a cikin gari paske mu ga cikin gari ma gani abubuwan ke da ke abkuwa don su muna shida paske muna da nimeron juna da da commissaire kin da sebe kin muna tarar da su don mun ga abin da bai kamata ba on les appelle mu kire su muna bakin kokarin mu kire su wuri kaza mun ga wani abun da yake bai kamata taron yara gashi gashi gashi ko ko haka ne aiki remedy ke da yanzu dai magani maganin da addakwai shine wannan wanda muke yi abdulrahman a matsayinka na eh, wakilin mai gari mine ne eh, ake yi domin kare wannan matsala an tanke masu gari ka san aka ce su lattiza rauna gare su kuma lattizawa su ba su iya shiga inda matasa za su iya shiga to mu da yake kamar ɗiyansu ne muna bakin ƙoƙarinmu yadda za mu shiga wannan saboda ƙanninmu muna nan mun ashe mun ashe plan wanda yake yawan aka ana son kamar a yokin ga a gama da wannan haraka kamar duk a tsaye da wani wanda yake da ruwa da tsaki cikin ta da sha nu yan plan yana nan ashe wanda mu iko dafawa shi kawai muke so dafawa shi kuma dafawa wace iri ba irin wadda ba ba maganar wasa ba ce ni kenan ina maka ba irin plankin da gare mu ba irin wanda in aka kama wani bane nan yo gobe a shi wani ya fito a'a muna da plan wanda yake garin mu ne talman ke mun damu yo muna da hanyoyin da muka bi wanda yake yau in iko ce za ya dafa mana kama kibta ido ne za a cewa mu a ganin kama kibta ido ne tunda kyawun gari aka ce sai da dan gari ake cin gari yau in kana muna son taimakon ma'ikwanta kuma ikonta su rinka dibawa abin ga ta hanya ake shigowa da shi hanya ta motoci wadda yake kowace bariyar akwai iko ko ba gaskiya ba sai a rinka dibawa in wasu hanyoyi ne addakwai wa'anda ake shigowa da shi duk wata hanya take waye wannan iko kamar idan aka dafa mana yadda eh, Muhammad Gado ce idan muka samu taimakon dafawa yanzu ma muna bakin kokarin mu kama mu je fada fada hakan ga matasa muna gaya musu muna gaya musu kamar yadda dai Muhammad ya ce maka wani bi ba a shinka in ba wani abu aka ganka ba da shi kuna bi kuna kokari da kuna waye muna kokari muna gaya musu muna gaya musu ga riskikin ga abin da ya faru wani lokaci har so muka yi aifi nan san a ba mu imaj na illolin shi bisa rayuwar dan adam ma menene yake sa dan adam a ba mu imaj dan mu rinka bi unguwa unguwa muna yin projection muna haskawa muna nuna ma matasa su ga illa tunda yau mutum in ba ya ga abu da idan shi ba wani bi ba yarda ba yake yi da duk abin da zaka gaya mishi mun nemi wannan taimako tare da wata mission da ta taba zauwa nan wurin ki lit contre la consommation des stupéfiants des gens des jeunes me yaki da miyagun kwayoyi aka kire mu muka yi fira da su muka suka tambaye mu duka muka ce musu duka mu muna bukata mu wanga shine abin da muke son mu ciyo kanshi don in akwai wani gudunmawa wani karin foro da za a iya mana kuma a bamu taimakon wasu kayan aiki dai da za su mana permitir mu bi unguwa unguwa muna haskakawa muna gaya matasa illar wannan abu wannan duk tsari muna nan mu yi shi mun ashe Aisa, Dodo, ku a matsayinku na uwayen yara, mine kuke yi domin shawo kan wani matsala? Iyakatta muna galgadi. Galgadi muna yin shi ga matasa. Muna galgadi iyaka. Wanga abu yaya ake yin shi wai da yanzu ya zama eh, gama duniya. Kun gani muke ce musu kudi ba example Nigeria. il font même des publicités suna nan suna publier abun da yake kawowa wannan shan kwayoyin na abun da yake kama matsalolin da yake kama mutum a rayuwar shi balle kai matasi yaro karami ku diba ku gani fa ku diba ku gani yadda ake nan ana bibliyan waɗannan stupefyan kenan da kuke nan kuna miyagun kwayoyi da kuke kawo a garin ku yau gashi nan kowa ya zama dai yadda ya zama. mohammed Gado eh, a ƙarshe wa'ansu irin hanyoyi ne a ganin ku kamar za a iya bi domin magance wannan matsala a ganin ko in su irin hanyoyi ne za a hanyoyi <laughs> ba su da wuya inda da kai hukuma hanyoyi sun kare hukuma ita ke da komi tunda eh, mu uwayen yara mu ya kamata mu ga hukuma mu ce ga mu tanka ba mu ta gare su ba su ba su yi wani abu su kile ne na karshe su ne ke da kile na karshe na cewa za su ɗoyatar da wannan abu suna iya inda da dare ne ma ake shan suna da hanyoyin da za su bi su yi baturi su tsare wannan abubuwan in muka gaya musu ina da ina ne ake gamuwa a yi wanga abun suna da hanyoyin da za su matakan da za su ɗauka su kai jami'an tsaro bisa wannan wuraren kuma su yi doka da cewa duk wanda aka kama wannan wurin ga abin da za su yi mishi kuma mu uwaye kamar mu uwaye dole ne yan sai mun koma ga ga nan namu paske sam diya muke yi amma ba mu so mu ga musu laifi kamar muna son diyanmu shine yasa wannan abun ya kai ga haka nan paske sai mun fidda wannan in kana son ɗanka to ka sa shiga hanya ta gari ka gaya mishi tayya da aboki diba an ka ɗauka zan maka ɗan ɗan ƙaramin bayani ta ce wanda a da in ka yi baƙo ba ka tambayi baƙon nan wai baƙon ga halin shi ya yake ba ka taɓa tambaye shi ba barin shi za ka yi da marici in yin fita da ya fita da wanda ya dawo maka to halin shi da shi ne yake kai kuma ka sa ai gari ko tunda yanzu ne na san wa'anga yanzu in na yi baƙo na gan shi tare da wa'anga kenan na san wa'annan baya da wata matsala amma da na gan shi wani da na nan shaye-shaye ne kenan zan ɗauka mataki a lokacin nan haka na da suke mana hanya wadda ya kamata a bi uwaye su su su rinka maɗiyansu nasiha da cewa ga wanda ya kamata su tare da shi su siman kamaɗiyansu nasiha da cewa shaye shaye nan baya da fa'ida kuma sa'an nan in suka ga abin da bai kamata ba su ta ga hukuma su gaya musu ga abin da ya dame su akwai hukuma iri bici akwai ta gargajiya akwai wadda ke ke ikon gari kenan na gargajiyan nan su ne in baka iya taya ma ga hukuma ba ga hanya sauki ka zo ka gama mai gari ko ka gama mai unguwa mai unguwa zuwa ai kanal ne kama hanya ce kuranga ce ni yanzu unguwa ta ana ana ana ana ana yin abin ta asa sai in gama mai unguwa mai unguwa sai in ci da sai ya zuwa gama mai gari mai unguwa yana iya ci da mai gari sai ya ji ya gama tunda unguwa ce ta za in gowa ce ta ɓaci sai ya ji ya gama hukuma hukuma su kuma da ba su da ba su daga kowa sai magani su ke da magani mun gode malam muhammad da gado dodo maza waje ku a ganin ko in hanyoyi ne za a bi domin magance wannan matsala mu bi su da da kallo ba mu sake ba ka san inda yaran wannan duk mu wuce shi wannan vraiment sai mun tashi to na biyu hanya guda ce yanzu da wadda nake gani in ka ga inda ake taron nan na shan kwaya an taro an gami ana shan kwaya surtu in ka gane mashayan kwaya ne magani guda ne ba kai ba za ka kama su nan kai sai dai ka kwada da su su ji maka kashe musu yaban za su watse sai ka je ka sanu sanu swat eh, ka yi nufin mai gari ka gaya mashi a shaida mai iko dai a lokacin nan su kama su a lokacin da ake son su amma bakin da aka shiga wani protocol can ai ba abin ga kamar tsuntsaye suke wani su deplace gusa za su don shi ne duk mutum abin da ya gani in ka ga inda ake wannan abubuwan da bai kamata ba ka shaida ma kai gwagwa shaida ma magabata magabata to mun gode eh. Eh, malam almumun eh, um, almumun Abdraman almumun umaru tu a ganin ku wadansu irin hanyoyi ne za a bi domin magance wannan matsala to hanyoyi dai kamar duka eh, muna dawowa bisa maganar da duka mahawartanmu suka faɗi sadir bayan uwaye sun ɗoki nasu abin ga matsayi sun kula sun sa ido bisa kan rayuwar yansu menene ya kamata kuma yanzu ya kamata ƙungiyoyi na farar fulla su da kansu su tashi ko ba gaskiya ba su tashi su kama su mu kama dukan mu zama tsintsiya maɗar minki guda da masu gari da matasa da uwaye da ƙungiyoyin farar fulla duk a gamu a zamana a sasanta a san ta ina za a bullo ma wanga abu ina gani aka ce in in baki na magana rai baya baci idan aka zamana ina gani duka mutanen ga idan muka yarda muka zamana muka nemi mafita bisa wanga abun ana ciwo kan shi su kuma yaranmu da muke bari suna zuwa tasha suna yin wannan abun idan suka gani wannan mai shan sigarin cikin yara wanda yake shi da lankan ne yana yin wannan abin sai su gani a'a wannan shaye-shayen shi ne ke bashi wannan ide fikira ta yana fin su iya shi ko ba gaskiya ba don directement sai su rintuma cikin wannan abin mun gode malama aisa dodo ke a ƙarshe a matsayin ki na uwa wata irin hayya ke ga kamata a bi domin magance wannan matsala ni kuma yadda mai gari ya fadi representant mai gari ya fadi na san dai dazu ya yi zancen distraction lalle shi matashi ya kamata wani bi yana da me ake ce mishi yana ya kamata ya dan shakata ya samu kama liberté da shi ke dai ta maido shi a kan shi ta maido shi a wannan lokacin da yake ciki na shi matasi ne in ashikin shi in shekarun shi ba kai ba lalle ya san ciwo gashi abin da ya kamata don shi ne muke nema muna rokon hukumai da sheferi eh, traditional sarakan gargajiya da duk dai wani partener ko wani proje ko wani dai ong masu hannu da shuni da duk eh, wanda yake kulawa da harkar dai jenes matasan nan su neman mana wata kulawa a game da eh, kawo sensibilisation bisa harkar nan a waye musu kai bisa abin da wannan kwaye-kwayen nan take kawo ma mutum a rayuwar shi kenan kiran da nike ya je ga duka wanda ya kawo eh, taimakon shi in societe civil ne fara fula in partenariya ne in hukuma da kanta kawo mana abin da shike matasan ga yaran gade su su maido kansu ya komo a gare su da wannan abu a bari shi a yi abi tarbiya ta da tarbiya da nasihar da zani musu wannan abu bai ka musu alheri sai ba ta gari yake yana kara ba ta gari kuma su yi kokari da kansu su ji kira da uwayen nan suke musu da an ce idan kunne e, ya ji jiki ya sira. To mun gode eh malama Aisha Dodo. To anan ne muka zo karshen wannan muhawara ta mu yau. Muhawara kuma bisa maudu'in shaye-shayen miyagun kwayoyi ga matasa menene mafita a nan garin Ciro. Duka dai masu shimu da sauraron mu sun kawo shawara kuma shawara ta cewa da abi a yi tarbiyya ta yara musamman ma uwaye su ci gaba da tarbiyya yara kuma su al'umma su masu kawo haɗin kai ga hukuma duk abin da su gani su shaida ma hukuma domin magance wannan matsala kun saurari wannan muhawara tare da halartar eh, malam abdulrahman almumun umaru wanda wakilin mai gari ne na ciro abdulrahman mun gode mun gode studio kalangu to kuma muna tare da malam muhammad gado wanda eh, yana wakilcin majalisa ta matasa ta ciro malam muhammad gado mun gode kai ma dodon maza waje mataimakin shugaban haɗin gwiwa ta kungiyoyin farar hula na nan garin Ciro. Malam Dodo maza waje mun gode. Mun gode studio Kalangu. Aisha Dodo kuma wakiliyar uwayen yara ce a nan Ciro mun gode da wannan halarta da kuka yi. Mun gode studio Kalangu. Ma salama.